wahalul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya da wa sun tabbatar ma Allah mai girma da ɗaukaka' da ya saki bamu dama muka dawo a wannan masallaci na makarantar Bawul Qur'ani dake wannan shiya mai albarka shiyar Akalawa a wannan birni mai albarka birnin Sokoto domin ci gaba da gudanar da tafsiri mu na Alqur'ani mai girma wanda muke gudanarwa daidai wannan lokaci a wannan masallacin satin da ya gabata ba mu samu gabatar da wannan karatun ba kasancewar muna wajen da'awa a cikin jamhuriyar Nijar ya nuna idan sati biyu da suka wuce muna cikin suratu tauba kamar yadda aka sani kuma mun kai karshe aya ta 85 a wannan lokacin yau za mu tashi farkon aya ta 86 inda Allah ke cewa idza unzila suratun an aminu Allah na magana game da sifofin munafikai Allah shi kare mu can baya mun karanta cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake aje sukan ce ba za su je ba musamman idan suka fahimci cewa akwai wahala akwai yaki a can kamar yakin tabuka suka ki zuwa amma idan suka ji akwai wani yaki wanda ke da bagas to na kuma za su nemi cewa su je ana muka karanci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba shi damar cewa kada ma ya yarda su bi shi bayan sun ki zuwa a yakin tabuka sannan aka zo kuma ana faɗin matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa bai kamata ya wa munafiki Allah sallah ba a lokacin da shugaban munafikan ya rasu dan siyan ne manzo Allah ya masa sallah kuma ya bashi tuwafi sai sa duka ayoyi sai bayani akan wannan har aka zo aka yi wala tujibuka amwaluhum wa auladuhum إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون to duka wannan bayani ne game da munafikan Allah Allah shi kare mu yau kuma sai Allah ke cewa wa idza unzila sura idan aka sauko da wata sura wanda wannan sura ta kunshi cewa an aminu billahi ku yi imani da Allah wa jahidu ma'a rasulihi ku je ku yi jihadi tare da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga nan maimakon su karba su yarda sai ista'ada naka ulu qawli minhum wanda ke da wadata daga cikin su sai su zo su ce ma a'a ba su da wadata gidansu akwai bukatar kaza akwai bukatar gidan nasu a gyara darne babu kayan cefade ba su da karfin zuwa sai su zo suna neman izini kai musu izini su zauna don ba su da karfin zuwa alhali kuma su ne ulut taun wayanda ke da karfi amma kuma hakan sai su zo su yi karya su ce ba su da karfi domin a ba su dama su zauna wa qalu har ma suna cewa zarna na kuma alka'idina ka bar mu mu ci gaba da zama tare da masu zama gugare da kutare da makahe da mata da marasa lafiya ko wani nau'i na rashin lafiya dai to a bamu dama dai mu zauna tare da su wannan shine abin da munafukai ke nema wanda kuma kaga wannan wato lalacewa ne har mutum mai lafiya ya zo ya nemi cewa a kyale shi ya zauna tare da marasa lafiya Allah ke cewa rabo bi an yakunu ma al khawalifi sun bukaci sun yarda su zauna tare da wa'anda ke zama waanda ke da uzurra da kansu suka zaba ma kansu wannan wato bi ala qulubihim sai Allah ya ruhe wa'annan zukatan nasu ba sa fahimta fahum la yafqahuna ba sa fahimta dukkan kiran da ake kiran su zuwa cewa su zo su je jihadi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba sa fahimta ba sa yarda da wannan kaga wannan lalacewa su ta kai su ga yarda su zauna tare da masu uzurra a gida Allah ce lakinin rasulu amma shi kan manzo sallallahu alaihi wa sallama wallazina amanu ma'ahu da wa'inda suka yi imanin gaskiya tare da shi su ne sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su kan jahado bi amwalihim wa anfusihim su yi jihadi domin daga addini Allah da dukiyoyinsu su yi jihadi domin daga addini Allah da kanunsu wa ula'ika lahumul khairatu wayannan su ne ke tattare da alkhairi manzo Allah da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su ke tattare da alkhairi kasancewar su yi jihadi da dukiyarsu su yi jihadi tare da kanunsu ba su yadda su zauna cikin masu uzuri ba a su yadda su je su yi jihadi domin daga kalimar Allah wa ula'ika humul muflihuna kuma wa'annan su ne wa'anda ke da rabo babban rabo a gaban Allah a Allahu lahum jannatin Allah ya tanada musu aljannar da tajare min tatiha anharu kuramu ke gudana karkashinta khalidina fiha za su dawama idan sun shiga ba sa fita zalikal fawdul azim wannan kuma shine rabo babba daga waje Allah wanda Allah mai girma da daukaka yan musu saboda wannan shine rabon da suke samu na biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na jihadin da suke yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya nuna ma darajar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewar su su kan sun yi jihadi tare da manzo Allah wayan can su kuma munafuka Allah ne da suka bukaci zama ba tare da sun je wajen jihadi ba na'am وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم sai Allah ke gaya mana sifofinsu da kuma abin da ya faru a lokacin da aka bukaci zuwa jihadi waja almu'azziruna wa'inda ke nema uzuri wa'inda ke da uzuri min al-arabi cikin mutanen kauyuka suka zo li yu'zana lahum domin a musu izini kasancewa su suna da uzuri amma waqa'ada na kazabu Allah wa rasulahu wa'inda suka wa Allah ƙarya suka ƙaryata Allah suka ta manzo Allah suka zauna suka ki zuwa su nemi ma uzure ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan, kenan ana nuna muna kenan akwai lokacin da na ƙauyen suka zo suka nemi izini akwai lokacin da waɗanda suke su kuma ƴan birni ne munafuka Allah suka ki zuwa wani ya taso daga ƙauye saboda yana da uzuri ya zo ya iske manzo Allah ya gaya mai ina da uzuri manzo Allah ya bashi uzuri amma munafiki yana cikin garin Madina yana jin za a tafiya ya ki ma zuwa ya faɗa ma manzo Allah uzuri manzo Allah ya je ba tare da sun yi ba to kaga wannan duka shine kamar yadda wasu malamai suka ambata cewa wannan waja na min al-arabi ba yana nuhin munahukai ne ba daga kauye suka zo a wayannan da suka zo daga kauyen ba munahukai ne ba amma su munahukan ba su ma zo suka nemi izini ba suka kawo uzurin su ba sai da aka je yaki aka dawo sannan suka zo suna bada uzuri da ƙarya amma da za a je ba su ko kawo suka ba da uzuri ba ga wayancan al-arab wayanda suke na kauye ne sun zo sun nemi izini kami a tafe kuma sun faɗi uzurin su annabi ya karba musu amma ga waɗannan sun kiya wa qa'ada allazina kazabu Allah wayannan da suka wa Allah ƙarya suka ƙaryata wa al suka ƙaryata Allah wa rasulahu suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai suka zauna ba su zo ba Allah ce sai yusibu allazina kafaru minhum azabun alimun babba azaba mai radade zaka samu wayannan da suka yi kafirci to kafirce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin arna da kuma munafuka Allah na'am ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون المنافقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم أنا مرنا زوا وجن جهادي wasu sukan ce suna da uzuri ba wasu kuma ba za su ma faɗi uzurin su ba sai an dawo su zo su faɗi uzuri na ƙarya wasu suna da uzurin na haƙiƙa wasu ba sa da uzurin munahukai mafi yawa ba uzuri ne gare su ba munahuki ya hana musu zuwa to sai Allah ke ga tantancewa domin kar a fahimce cewa duk wanda bai je ba yana da laifi a akwai mai uzuri karɓaɓɓe sai Allah ce laisa ala du'afa'i babu laifi ga wayanda ke da rauni kila an tsufa babu ba a iya zuwa wajen jihadi nan kaga su du'a fa'uri wala alal marda ko marasa lafiya yana da rashin lafiyar da ba ta iya ba shi dama a je waje wannan jihadin wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna ko kuma wa'inda to kuma ba sa da abin da suke ciyarwa ba sa da karfin daukar nauyin su zuwa wajen wannan jihadi domin idan za a je jihadi kowa zai tanadi abin da zai je da shi ne to su ba sa da wannan karfin ba sa da abun hawa ba sa da makami ba sa da abin da za su ki idan sun je ba sa da abin da za su bar ma iyali su idan suka tafi to kaga su suna da uzuri saboda ba su da ni wayannan duka ba su da harajul laifi amma sharadin kasancewa su ba sa da laifi idza nasahu lillahi wa rasulihi idan sun wa Allah nasiha su wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama nasiha a lokacin da ba su yi ba sun tsaya a gida sun tsayar da tauhidi sun tsayar da biyayya ga manzo Allah sun ci gaba da kyakkyawar addu'a ga manzo Allah da mu'minai Allah kai su lafiya dawo da su lafiya suna cike da imani a zuciyarsu cewa da suna da dama ba rashin lafiya ta hana musu ba ba tsofa ne ya hana musu ba ba talauci ya hana musu ba to da da su za a je amma wannan uzuri ne ya hana musu suna cike da zuciyarsu akan haka Allah ce wa'annan duba su da lafiya, ga su ma Allah nasiya nan su wa manzo Allah nasiya Allah ce ma alal musinina min sabil lalle masu kyautatawa a wajen ibada masu kyautatawa a wajen biyar manzo Allah masu kyautatawa a wajen tauhidi wayannan ba sa da laifi ba sa da wata hanyar da za a zarge su saboda ba su da laifin da za a zarge su wallahu gafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jinkai ne ga wayanda Allah ya sa uzurin su to daga wannan aya ta zo ne domin ta ɗauke laifi ga wanda ke da uzuri dama an riga an faɗi laifukan wa'anda ba su je wajen jihadin ba to wa'anda ba su da uzurin ba su je ba su ke da laifi wannan aya ta ko sai ta ɗauke shi ga marasa wato wa'anda ba sa da ƙarfin zuwa masu uzuri su ba sa da laifi Allah ya riga ya gafarta musu ya Allah ka gafarta muna sai Allah ke cewa a gaba ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيد من الدمع حزناً تفيد من الدمع حزنا ألا ji ما ينفقون har yanzu dai Allah na sake ɗauke lefi ga wasu masu uzuri yace wala alal ladina idza ma ta litahmiluhum haka babu lefi ga waɗanda suka zo maka don ka ɗauke suka ka ba su abin hawa ka ba su guzuri a tafi tare da su suka zo maka suna kuka da hawayensu suna bukatar su je wajen jihadin amma lokacin da suka zo sun yi sa'a ba su iske abun hannun da za a ɗauki nauyinsu ba ƙulta sai kace musu la ajidu ma hamilukum alaihi bana da abin da zan ɗauke ku a je wajen wannan jihadin lokacin da kake gaya musu wannan magana cewa baka da karfin ɗaukar su tawallau zaka ga sun juya wa yudhum tafidu min ad-dam'i idanuwa su suna zubar da hawaye hazanan Allah ya ji yajidu ma yunfiquna don sun rasa abin da suke ciyarwa domin su je ta aje tare da su suna kuka saboda sun kasa samun abin da zai je da su baka samu damar ɗauka su ba don baka da su ba su samu ba wannan ta sa har sun barke da kuka saboda ba su ji daɗi an je ba da su ba wannan kaga ba yadda za a kama su da laifi Allah bai kama su da laifi إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون الله شيء إنما السبيل ليفي كان تاتش الليفي يتبت على الذين يستاذنونك غوائن عندك نيما إذننك نظم باتريد أنجي رسو أو جنيا كيبا الحالي لوك تنسكي زوا سنة نيما وانا إذننك wa hum agniya wadatattu ne akwai wadata suna da arzikin zuwa suna da karfin zuwa amma suka zo suka nemi izini suka ce a ba su dama su zauna rado bi an yakunu ma al khawalifi sun yarda su zauna tare da wayanda ke zama marasa lafiya wayanda suke mata ne wasu kuma marasa lafiya ne wasu kurat ko uh, uh, makahi ne suka bukaci su zauna tare da su wasu munafuka Allah ne wa daba Allahu ala qulubihim sai Allah ya ruye zukatansu duka suka zama cikin munafukan fa hum la ya'lamuna su ba su san illar zaman su bayan manzo Allah ya tafi ba ba su san illar rashin zuwa jihadi ba domin rashin zuwa jihadi yakan sa arna su yi karfin da za su zo su mamaye ku yakan sa arna su zo su yaƙe ku su ki ku galaba su yi galaba a kanku idan suka yi galaba akan ku kun zama bayi matan ku sun zama bayi ƴaƴan ku sun zama bayi daga nan kuma za a iya hana muku addinin gaba daya kaga wannan ba karamar illa ce ba ga mutum ya zauna ya ki zuwa jihadi a lokacin da ake jihadi to duka ba su san da wannan illar ba saboda munahuci ya riga ya ruhe zukatansu wannan shi yasa suke bukatar su zauna har suna zuwa suna neman irini alhali kuma wadatattu ne a'tabiruna ilaykum idha raja'tum ilayhim قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون يعتذرون إليكم suna kawo muku uzuri ko sahabban manzo Allah kai manzo Allah da kike sabbanka suna kawo muku uzuri idan rajatu idan kuka dawo ilaihim ba wai lokacin da za ku taya ma suke zuwa su gaya muku ba lokacin kin zuwa suke yi sai kun je kun yi jihadin kun dawo su ko sun je sun ɓoye cikin mata sun ɓoye cikin masu uzuri masu rauni kuna dawowa sai su zo su same ku su fuskance ku da karere uzurra na ƙarya musamman lokacin da kuka dawo daga nima ba su so ku dawon ba sun so a karkashe ku a can sai gashi kun dawo da ganima yakin ma ko yakin ma ba a yi ba ba wanda aka wa ko kurza ne amma an dawo da ganima mai yawa wanda ya bata musu rai sai suka zo suna kawo uzuri sun yi tsammani idan suka kawo wannan uzurin za a karbi uzurin kuma a raba ganima tare da su saboda ka sai suka zo suna kawo uzuri sai Allah ce kul ga ya musu la ta'taziru kar ku kawo wani uzuri Allah ya riga ya ga ya tun kafin mu zo daga ta Allah ta komi da ya gaya mi cewa kuna nan gida kun zauna kuma ba ku da uzuri ƙarya kuke Allah ya riga ya gaya mi ka ko sa Allah shi ke gaskiya kuke ƙarya tun ba su da ba Allah ya riga ya wada wanda ya nuna kenan wato yanzu duk wani da za su kawo Allah ya riga ya yanke hanzari su lan nu'mina lakum ba za mu taba yarda da ku ba don Allah ya gaya muna kan nabba'ana Allah min akhbarikum Allah ya gaya muna laburranku ya gaya muna halinku ya gaya muna abin da ya faru ƙarya ce tsogoro kuke son ku gaya muna lalle ba ku da wani uzuri kuna da karfin zuwa kuna da lafiyar zuwa lafiyar zuwa amma kuka kiya saboda ka ba ma ba ma taba yarda da uzurin da za ku kawo a hali yanzu ku dai kun zo kun kawo uzuri ne domin a raba ganima da ku ba za a kuma taba raba ta da ku ba wa sayyarallahu amalakum wa rasulu Allah da manzo ne zai ga aikin ku da kuke sai ya fito ga hili Allah already dama duk abin da kuke yana kallo sai ya gaya manzonsa manzo ya sani sai mu'mini sun sani thumma turadduna ila alimil ghaibi Karshe za ku koma zuwa ga wanda shi ne masanin gaibi wa shahada masani abin da ke bayyana shi ne Allah za ku koma gaba Allah da ya sa abin da kuka ɓoye da abin da kuka bayyana abin da a da abin da duka za ku koma gaba sa shi zai muku hukunci ba ku da wani lauyan da zai iya kare ku ba ku da wanda zai kare ku a gaba Allah a ranar domin shi Allah shi ya sa ne abin da ya faru ko kuma abin da kuke a cikinsa ba zai ba zai yadda da ƙaryar ku ba ba zai yi da wato za ku zo gaba Allah da ya san duk abin da za ku wada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ba ku labari aikin da kuka aikata hakikanin abin da ya faru sawa'un kun faɗi gaskiya ko ba ku faɗi gaskiyar ba Allah ya sani saboda yanzu ƙarya ta kuke wada Allah ya san gaskiyar matsa al'amari wannan baruka Allah ya riga ya gaya manzo Allah ne tun kafin a zo sai yanzu kuma an zo kuma sun zo din kamar yadda Allah yake za su zo din kuma suka zo din kuma annabi ya gaya musu abinda Allah yake a gaya musu سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم نجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون سيعلقون بالله لكم ذاك كام يمكو رنسوا دا الله إذا انقلبتم إليهم إذا كوكا داو أو جنسو قرية wato rantsuwa tsakaninsu دا الله za su yi cewa wai ku suna muku rantsuwa wai suna da uzuri li tu'ridu anhum don ku kauda fuska ku kyale su su zo su shigo cikin ku a raba ganima da su Allah ce faridu anhum ku kauda fuska ku kyale su innahum rijisun su kazamta ce wa ma'awahum jahannamu karshen ta wuta jahannama za su shiga ya za an bi makanu yaktibuna sakamako da aikin da suka aikata na wannan guri Allah ya ambaci ababe guda biyu abu da farko dai Allah ce suna rantsewa lituridu anhum don ku kauce musu wani kaucewa suke nuhi ya sha bamban da wannan da Allah ke bada umarni ga sabai cewa su kauce musu domin da yake lituridu an zai ce fa'aridu anhum kenan idan abun suka nema suka rantse a kai ne shine aka yi musu ai kaga sun samu biyan bukata to ba shine ba wancan iradin da suke nuhi daban wannan iradin da Allah ya bada umarni cewa sabai su yi musu da manzo Allah daban don ka fahimci wannan da suke cewa wato suna rantsuwa ne idan qalabtum an anhum don ku kauce musu mace kaucewa suke nuyi suna nuyin ku kauce musu kar ku kama su da zargi kar ku yi musu kar ku kama su da laifi ku kyale su su shigo cikin ku a je a ci raba ganima a ci ganima tare da su a yadda da uzurin su a karbe su a ce ai uzuri ne inda ba da uzuri ba ai da sun tafi amma saboda babu uzuri wato suna da uzuri yanzu shi yasa ba su je ba ba komi ku kyale su su shigo a zo a hadi a zo a raba ganima ta su wannan ita ce bukatar su to sai Allah ya ce a'a ba ita za a yi musu ba a ku yi musu wata ita ce farido anhum ku kauce musu ku yi banza da su ku kauce musu kada ku yarda da bukatar su kada ku karbi abin da suke neman wannan bukatar tasu da suka kawo kar ku karba ku yi banza da su ku yi watsi da su to wannan shine bambancin da ai wa faridu anhum da lituridu kaga duk kalma da yake amma ma'anar daban-daban ina ba ta an gado nan Allah ka samu gani sai Allah ke cewa su ka zamta ni domin munafiki Allah ka zamta ce munafiki Allah ka zamta ni munafuka Allah ka zamta ni sauraka Allah ce su ka zamta ta ce wa ma'awahum jahannamu jaza'an bima kanu yaksibun wannan sakamako ne da abun da suka kasance suna aiwatawa يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الله mai girma da ɗaukaka yake cewa ya lakum litar litarbau anhum don ku yadda da su to kaga shine ma na litawri da wancan ta farko wai don ku yadda da uzurin su shine kawai suke muku wannan rantsuwar litar litarbau anhum don ku yarda da uzurin su fa in tarbau anhum to in kuka yarda da su kamar yadda suka bukata fa inna Allah la yarda anil qaumil fasiqin Allah baya yadda game da mutane fasikai ba zai yarda da su ba ko kun yarda da su to da kan yarda ku da su ba da tasiri don Allah bai yarda da su ba dole zai yarda da kai Allah bai yarda da kai ba aikin ba zai gina. to raka Allah na gaya muku cewa wa'inda mutane Allah bai gamsu da su ba Allah baya sun su Allah baya kamna su al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allahu ala rasulihi والله عليم حكيم sai Allah ki cewa al'arabu a shaddu kufuran wani faƙa munahuci munahukai na ƙauye sun yi tsananin kafirci sun yi tsananin munahuci ƙauyawa sun fi tsananin kafirci sun fi tsananin munahuci saboda suna da wata asabiyya ta ƙauye wadda babu wato rayuwarsu ta sha bamban da rayuwar wa'inda cikin gari wa'inda suka san kowa da kowa shi can il wannan gadon gadin da ya gada daga iyayensa shi ne ke da tasiri shi ko dan birni yana da tashi al'ada wannan na da tashi wani ya shigo daga wani gari wannan ya shigo an haɗu cikin birni dole sai ka sassauta ma kanka domin kaga kowa na da iri nashi daban-daban amma shi can nasu na kaɗai ya sani sau daga bai san wani ba to shi yasa suke zama masu tsanani a wajen kafircin masu tsanani a wajen munahocin wa ajidaru Allah ya labu hudu da ma anzalallah kuma su suka fi dacewar a ce ba su san hukuncin abin da Allah ya saukar ba domin ba sa kusa ga manzo Allah ba sa kusa ga cikin birni inda ke karanta littafi Allah da sunan manzo Allah sai duka jahilci na kauli wallahu alimun hakim Allah masani ne Allah mai hikima ne wannan gurin Allah yana magana game da wannan munafukan Allah da suke a kauye amma ba yana nufin kuma dukkan ba kauye haka zai zama ba a akan samu dai majority haka amma wani lokaci ba kauyen zaka ga yahi san yahi dan birni sani Allah za ka samu wani ba ƙauye ya yi ɗan birni sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ba ƙauye ya yi ɗan birni karatu ah da dama ma ai yanzu a ta zama haka ma ko za ka gani wanda a cikin ƙauye za ga yana da tauhidi fi da ɗan birni yana da sani Allah fi da ɗan birni da lokaci za ga wanda aka haifa cikin birni ya taso cikin birni ya kasa ma yi karatu wani kuma daga can kauye aka haife shi kuma sai garza ya yi karatu a can ƙauye saboda ba shi ba ana nufin generally ba ana nufin da in dai ana maganar wato kafirci da munahuci to zaka ga ya fi yanke cibiya a can kauye amma a wancan lokacin yanzu ya sha bamban da haka ina fata an nan yanzu lokaci an yi samun munahukai ma can birni wani ma zindikai cikin birni wasu zindikai a America wasu zindikai a London masu zuwa London wani ya tashi da imani ne ya taso da kauye ma mai imani yana shigo cikin birni ya zama zindiki wani yana zuwa cikin eh, London ya zama zindiki wani yana zuwa America ya zama zindiki ya zama arne ma an gane wannan kenan saboda kana a can ana magana lokacin Madina lokacin da manzo Allah yana nan ba yadda za yi inda manzo Allah ke rayuwa da su Abubakar da su Umar ya zama daidai da kauye inda babu manzo Allah babu Abubakar da Umar dole ma inda ke da manzo Allah yi dara ko to shi yake magana amma yanzu ba yanzu ba haka na ba yana yiwuwa ba kauye ya yi dan birni zama munafikin Allah yana yiwuwa dan birni ya yi ba kauye zama munafikin Allah an gane wannan ko Allah ka samu dace na'am ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله والله سميع عليم نعم Allah mai girma da rukaka ke cewa wa minal arabi daga cikin mutanen ƙauye akwai man yattakhizu ma yunfiqu wanda zai rike abun da yake ciyarwa ya zama kamar haraji ne dole dole na aka sa shi. an ce ku ba su a fi sabilillahi sai ya dauko kawai ba su amma ba cikin jin dadi ba shi ya dauka haraji na aka tashi dole dole ba cikin jin dadi ba don Allah baka roka aka ce a ba su fisa bilila domin a je jihadi to ya sai maka wa'anda ba su da karfi to shi ba kauye raba shi da dukiya fitina ce sai ya dauko kauye a matsayin magarab to tilasta shi aka yi ba cikin jin dadi ba wa ya tarabbasu da dawa'ira kuma karshe ma sai rinka jiran wani musugun abu ya zo ya same ku yana jiran lokacin da za su kai Allah ne ya kawo da ma za a je a yaƙe su a canye su a kakkashe su ka dun mu huta sun aza muna lalurori suna aza na kai duk a kashe su kowa ma ya huta ga ga ta ji jikumin da kenan Allah ke alaihim da'iratu sau'i da'iratu sau'i mumunar makoma da suke neman ta jiyo ta kawo akan ku musulmai tana akan su sai dai ta same su ba za ta same ku ba ku mu'minai wallahu sami'un alim Allah mai ji ne Allah masani ne na'am ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم ومن الأعراب daga cikin mutanen ƙauyen ba haɗuwa ka lalace gaba ɗaya ba to wannan lokacin ballinta ma yanzu don ka wayi karatun wa min al-arabi man yu'minu billahi cikin mutanen ƙauyen ko can dadin akwai inda sun imani da Allah wal yawmil akhir sun yi imani da ran tashin kiyama imanin gaskiya ba wuce tare da su wa yattakhidhu ma yunfiqu yana daukar abin da yake daukawa ya basuwa da aka ce a basuwa fi sabilillah idan ya bayar zai dauke shi matsayin qurbatin inda Allah ibada ce daga wajen Allah ibada ce yake wa Allah aikin alkhairi ne ibada ta yake yi wa salawatir rasuli kuma ya dauke shi a matsayin samun nasara ga addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai masa ya dauka ya bayar don annabi ya masa addu'a yana fatar addu'ar manzo Allah yana fatar Allah ya karba a matsayin ibada Allah ce ala innaha qurbatul lahum sai ya kaji lalle ko ba shakka wannan abin da suke bayarwa zai zama musu ibada zuwa ga Allah mai girman daukaka Allah zai karbe shi a matsayin ibada kuma bayan haka sayyidu khiruhumullahu fi rahmatihi Allah zai sa su a rahamarsa inna Allah ghafurur rahim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 to mi da Allah ya nuhe ka da arziki zaka iya bambantawa tsakanin sabi manzo Allah da munafiki Allah idan kuma Allah ya yi ka matsiya ce mara albarka zaka zo ka haɗe gaba ɗaya kai musu bugu guda ka ce sabon manzo Allah duk munafukai ne ka ce sabon manzo Allah akwai munafukai cikin su wannan kaga Allah bai nuhe ka da arziki kenan ba to shine Allah yake son ka gane yana ma magana munafukai to kada ka dauki wannan kalmar munafiki ba ka azama sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ma bayani sabon manzo Allah a matsayin su shi a wajen sa shi Allah tunda dai ga munafukai ya ma bayani su to karka kuskura ka hada munafukai da sabon manzo Allah kamar da miya buken shi ake yi ba haka ne ba sabon manzo Allah daban munafukan Allah daban saboda ayoyin da ke magana game da munafukan Allah suna suke daukowa suna jingina suka sabon manzo Allah saboda su munafukan Allah ne ayoyin da ke magana ga wa'anda suke mutane kirki ne sabon manzo Allah sai su rufe ba su magana su to shine Allah ke so son ya nula muna mu fahimci matsayin sabon manzo Allah mu fahimci matsayin munafukan Allah yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin akwai sabiquna wayanda suka riga musulunci da suka riga suka karbi musulunci tun da wuri-wuri kamar irin su Abubakar kamar irin su Umar kamar irin su Usman irin su Aliyu irin su Sa'd Abiyu Abi Waqqas irin su wane ne su Abdullahi ibn Abbas da suke tun suna ɗan yara suka karba da su Abdullahi ibn Umar da manya-manyan sabon manzo Allah nan to akwai su sabiquna al-awwaluna min al na wal ansar zaka sami ire-ire wayannan da yi daɗa ne cikin musulunci tun farko farkon zuwa musulunci suka karɓa kaga aliyu cikin yare ya riga kowa kaga abakar cikin dottijawa cikin manya-manyan mutane da suke magidanta ya riga kowa shiga musulunci kaga khadija matar manzo Allah cikin mata ta riga kowa shiga cikin musulunci to su ne sabiqun al-awwaluna min al wal ansaru amma ƴan shi'a yanzu sun hidda abubakar ciki sun hidda aisha ciki sun hidda wa'annan sabon duka wasu na ɗan kaɗan suka ɗebe kuma wajen ɗebewar wasu sai suka sashi a sabani saboda ba don Allah na ba wannan ya ɗebe wannan wannan ya sashi wannan ya ɗebe wannan wannan ya sashi saboda ni saboda ba don Allah suke ba amma ahli sunna fa sai suka yi bugu guda duk sahabin manzon Allah da ya tabbata ya ga manzon Allah da ya tabbata ya imani da manzon Allah gaskiya da ya tabbata ya mutu yana musulmi duk sahabin manzon Allah ne kai sai sai mu dauka Allah wacce ma sun imani da Allah wacce ma A ba su imani da Allah ba sun ga manzo Allah ma ba su imani ba munafukai ne ba su imani ba saboda ba sabon manzo Allah ne wa'anda munafukai ne ba sabai ne ba a sabba wa'anda suka yi imani da Allah wa'annan da baka so din su ne Abubakar da Umar da Usman wa'annan duka sun imani da manzo Allah kuma sun mutu suna da imani Allah ce wal ansar ladina tabauhum da wa'anda suka bi wa'annan sabon bi sani da kyautawa radiyallahu anhu to Allah ya yarda su Allah ya hada su gaba daya ya da al-muhajiruna asabiquna min al-muhajiruna ya da asabiquna min al-ansari ya hada wallazina tabauhum yace radiyallahu anhum Allah bi yayi da su to idan Allah ya yi da su don Allah kana da takewa kai a matsayinka na bawa kana da takewa Allah da kansa da ya lake su yake haka kuma ga aya ana karantawa ga ta a gidanka ga ta a gidansu ga ta a koyi da Allah ya yi da su radiyallahu anhum wa radu anhu su fa su da Allah idan Allah bai yarda su ba ya kai Allah sako da wannan ayar ko ba Allah sako da ita ba ah shi Allah ya bai yarda su ba amma kuma yace ya yarda su ya ka dauki Allah munafiki Allah ya ka dauki Allah wa'adda lahum jannatin Allah ya tanada musu aljanna da tajri ta ta hal anharu kora ke gudana karkashin ta in su shiga za su fita Allah ce a khalidina fiha abada za su dawwama aljanna har abada zalikal fawzul azim wannan ko shine babbar rabo da sabon manzo Allah suka samu ba ka da rabon da ya wuce shi wannan Allah ke magana da bakinsa ya saukar ma annabin su ya fada ba shakka inda yadda kuke faɗa cewa ba wucewar manzo Allah wa'annan duk su yi ridda da haka din ne da Allah bai saukowa da wannan aya domin shi Allah ya san abun da zai faru da abun da ya faru har ran tashin kiyama ya sani ya san za su kafirce mu Allah zai sauko da wannan ya ce ya da su ya san abubakar zai kafirce mu Allah yake sauko da aya ya ce Allah ya yarda da abubakar ya ce abokar abokin manzo Allah ne ya ce wata yi jannabu hal'atka allazi uti malahu ya ta zakka duk abubakar ne Allah ya san da kuma zai sauko da ayar na akan haka ya ce izi ya kulu lissabi la ta hazan inna Allah ma'ana ya ce ma abubakar siddiqu haka duka wannan ku zo ku take don kuna maƙiya Allah amma kun fara ganin eh, matsala kutu yanzu Allah fara yi muku azaba tun nan duniya kun san kusan shekara na muka yi magana a nan lokacin da bura ta yi musu barin wuta ko to kuma kaga shekara ta dawo to kuma ba su bari ba har yanzu kuma har yanzu ba bar kashe sun ba har yanzu yan sojoji su kashe yan sanda su kashe a halbe su a halbe banza kuma inda za a gane maki Allah na in za su in za su mutuwa duk wanda aka halbe in zai mutuwa bai kira Allah bai kira Allah sai su kira ya Husaini sai a kashe ko kuma sai ka ya ce ya zazzaki sai ya mutu ko ya kumaini sai ya mutu kumaini na gabakin dan iska sai ya mutu da haka suke mutuwa wannan ke nuna ma cewa ɗan wuta ne tun nan sannan inda za ka gani cewa ɗan wuta ne yanzu yanzu nan zaka ga sun hasa wuta irin wannan rana suna shiga cikin ta cikin wuta wa tun nan duniya je gari bi social media kaga yadda suke hasa wuta kaga hasa wuta daga nan ta kai can sai ga mutum kawai ya zo ya faɗa cikin wuta yana gudu yana gudu sai ya haita wutan nan <laughs> wai ya gwada ma shi dan wuta na tun nan duniya wani lokaci ba ma wannan ba sai kaga ya ɗauko makami yana saran kai ne yana duka yana bugu yana hiddama kai da jini ya gwada ma tun nan duniya shi zai fara ba kai ne kashi kamin na kiri ya danki shawara ki kun gane wannan to wannan shine duk wanda ya saki hanya Allah dole sai ya hau hanya wahala to wannan shine suke cikin ta yanzu ga su cikin wahala kullun cikin wahala saboda mi saboda sun saki addini Allah ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku wahala cikin addini ba amma su da kaga suna wahala to ba addini suke ba yuridu Allahu bikum yusra wala yuridu bikum usra Allah yana nufin sauki ne ba sun wahala to tunda ka ne su yan wahala daga Sokoto mutu ya kama kafa wai sai ya je Kaduna kasa ga mota bai hawa ga jirgi bai bi ga keke ga jaki bai bi kasa yake bi da mata da yara kuna musu harba baci zai su harba sanyi yadda ki shawara ki ba wurin kwana mai kyau ba abinci mai kyau a je bisa hanya ana mutuwa har a isa ana mutuwa cikin wahala don Allah wannan tunan duniya bai shiga azaba ba tunan duniya na cikin azaba kuma ya je can ya da sojoji ce bai ba su hanya su harbi ya da yan sanda ce bai ba da hanya su harbi ana kashe gawa ga banza to wannan duka wato abun gana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya muna hadithul qudsi Allah da kansa ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya ki waliyina to na ya shaida cewa yana yaki da ni don Allah akwai waliyin da ya kai abubakar akwai waliyin da ya kai umar akwai waliyin da ya kai usman akwai waliyin da ya kai ali bin abi talib akwai waliyin da ya kai wa'ina manya-manyan sabai ta yau ka zo kana kiyayya da su don Allah da wa kake kiyayya da Allah saboda ka Allah bai bari ka zauna lafiya Allah bai bari ka zauna lafiya sai ka shiga azaba tun nan duniya yu'azzibuhum biha fid dunya wa fil akhirati kana min babi aula nan duniya Allah ya musu azaba lahira kuma sai ya musu azaba da ta tsara ce azaba yanzu ga kiran suna yi ya Allah ka kare mu wanda kuma ya kamata mu tsokaci game da wata nukuda wannan rana ina ji yau ne a rana cika ciki ake cewa ko yanzu yaro na ya same ni gidan cewa don Allah ya bashi kudi ya je so tantabara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan musiba ce kure da gaske akwai bidiyoyin da ake cikin rana mun ta faɗa duk shekara muna faɗa kuma ba ma kasawa za mu cigaba da faɗin wannan wato yan shi'a suna da bid'a da suke a wannan ranar bid'a ita ce wanda muka ambata a hali yanzu sukan haɗu wai suna cewa suna tunawa da kashe Husaini suna zubar da jinin kansu suna dukan kansu suna shiga cikin wuta suna azabtar da kansu suna azabtar da ƴaƴansu har da ɗan ƙaramin yaro ake kawowa a fasa mai jiki don da a hidda mai da jini kaga ƙato yana marin kansa kaga ƙato yana ɗauko ice yana zakin yana dukan kansa da kansa wannan abin da suke yi ba karantarwar musulunci na ba domin inda kun ce kuna yin wannan ne don an kashe Husaini tsakaninku da Allah Husaini da aka kashe cikin bayan Allah mutane kirki don Allah shi kada aka kashe ina Hamza ba kashe Hamza ba shi ba mutumin kirki na ba a wajenku tun zamanin mazu Allah aka kashe shi aka kashe Hamza in ka ce wa'annan kashin zalunci aka yi mai muye da kisan zalunci aka masa Husaini to kisan Hamza fa shi ko ba zalunci ne ba kisan zalunci ne bayan hamza ba kashe annabawa ba wa ka ayyin min nabiyin kutila ko kutila annabawa da yawa an kashe inji Allah Allah ya amma dole tsakaninku da Allah in kuke kuma biyan manzo Allah ne kuma soyayyen manzo Allah ne don Allah ya shi a Najeriya da nan zuwa gaba da ku ba mu wannan amsa don Allah akwai ranar da manzo Allah ya keɓance tunawa da kisa Hamza manzo Allah ya yi bakin cikin kisa Hamza hasar da ya alkawalin cewa sai ya kashe mutum ɗari akan hamza cikin arna Allah ce masa laisa laka min al'amri shay'un ba ruwanka ka san daraja da muka bashi lokacin da aka kashe shi a ka san abin da muka yi masa lokacin da aka kashe shi ba ruwanka mu mu bawa mu ne mu muka kira shi kyale su su ko sun dauko zulmi kuma wa'annan da suka kashe shi za su zo su same ni duk hukuncin da zan yi ya hinaka, bari su zo yi mutu hukunci annabi Allah ya hana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah ya taba taruwa yake zai rinka dukan kansa ko ya fi dama kansa jini ko yake so abubakar ku zo mu taru mu yi makoki tunawa da kashe hamza ko tunawa da kashe annabi yahaya ko annabi zakariya ko manya-manyan sahabbai an kashe mai sahabbai yanzu haka wannan abun nan a baki alkarkar na uhudu shuwa da uhudin lokacin da aka zo yakin badar sahabi na aka kashe manya-manyan sabon da ke ji an kashe mai ƙura'u makarantar ƙura'ani ba wanda ya taɓa cewa a zo a tuna da kisan wani a kashe sun kisan wani amma ku yanzu gashi nan kuna yi kuna ganin Hussein ya yi wa'in ne duka ko ko kuna ganin wannan addini ne wanda ku kuka kirkiro ba na manzo Allah ba ba shakka addini ne kuka kirkiro wanda ba manzo Allah kirkiro shi ba saboda ka wannan bid'a ne kai tsaye kuma sabo Allah ne ba addini ne ba lokacin da aka kashe shi an yi addu'a ko za mu ci gaba da masa addu'a Allah shi gafarta masa na ɗaya kenan na biyu sai akwai wasu lokacin da aka kashe shi akwai wasu su ko makiyansa makiyansa wa'inda ke cewa nawasif su kuma sai sun karinka cewa za su fito su murna da farin ciki na kashe shi wa'incan na can bakin ciki an kashe shi wa'incan na nan ma murna an kashe shi sai suka rinka kirkiro hadisai na ƙarya suna sawa cikin addini musulunci suka ce wannan rana ce ta cika ciki idan baka cika ciki ba a ranar to lalle ne shekarar ma gaba ɗaya baka cikawa suka dinga kirkiro hadisai na ƙarya suna sawa na falalar yalwata ma iyali a ranar na falalar ke abinci lafiya lau shi annabi sunnarsa azumi ake yi a ranar kai ko kace cika ciki za ka yi shi ko ce yake eh, abin ga zai yi eh, makoki zai yi cikin su waye daidai wallahi ba wanda ya daidai wanda ya daidai shine wanda ya azumi kamar yadda manzo Allah ya yi ya ba da umurni a azumi kamar yadda manzo Allah ya yi wannan shine daidai amma duk mai shiga ciki bai da bambanci da dan shi'a kuma wallahi in ka kalli ma bid'a hankalce zaka kila ma goma bid'a dan shi'a da tasu domin shi dan bid'a shi'a cewa ciwo bakin ciki an kashe Husaini Husaini wallahi akwai musulmin da bai bakin ciki an kashe Husaini akwai shi to kaje bakin ciki ne to amma kai ka dauka ce kana farin ciki an kashe shi zaka yi cika cikin ka <laughs> to Allah da wanda farin cikin kashe shi da wanda bakin ciki wace ce bid'a ta hidama dama kaga wanda bakin ciki ba ya hidama dama sai wallahi cika ciki bid'a ce mummuna munkara sai'a duk mai kokarin cewa wai sai ya cika ciki a wannan ranar ya sani cewa bid'a kai ta tsajan shi a hadari ina fata an gano nan Allah shi kare mu to eh, wayannan duka ba sunna ne ma abinda sunna shine azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Makka da ya zo Madina ya tarar da ana azumi eh, Yahudawa suna azumi a ranar eh, tasuwa da Ashura ya Ashura ya tambaye sai ce don me kuke wannan azumin yace rana suka ce rana ce da Allah tsallakar da annabi Musa ga Fir'auna sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce to ai mu mun fi dacewa da mu yi azumi a wannan ranar mun yi dacewa da mu yi azumi da wannan ranar kenan mun yi kuka annabi Musa domin annabi Musa annabi annabi Musa ya hima eh, annabi Muhammad bisa ga su domin annabi Musa ya zama kusa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bisa gare su to daga to tunda ko ya yi musu to ai bai kamata a ce su su yi azumi shi bai azumi ba saboda ka shi yadda ce ma da ya azumi sai ce a yi azumi ya azumi ranar ashura ya ce bari idan Allah ya kai mu zai azumin tasuwa Allah bai kai shi baɗin ba amma sai ya zama muna sunna azumi ranar tasuwa da ranar ashura wannan shine sunna azumi ba cika ciki ba ba bakoki ba Allah ka sa mu dace wasu bihanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu